Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau ranar Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwabza fada a yau talata a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka cimma tsawon mako guda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau talata cewa ya ziyarci sojojin ƙasar da ke sahun gaba a fagen daga. A yau talata hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da 'yan bandaga suka kai da asuba a kusa da wani kamfanin haƙar mai ya kashe jami'an tsaro a ƙalla shida. tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu nan za ku ji cewa gwamnatin amurka ta ce wata babbar tawaga mai karfin gaske da ta kunshi manyan 'yan siyasa da sojoji za su wakilci kasar wajen bikin rantsar da sabon shugaban najeriya mai jiran gado a mako mai zuwa bayan haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan najeriya na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su a game da gazawar shugaba buhari a batun cika alkawarin da ya ɗauka a yayin yakin neman zaɓensa na yakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwabza fada a yau talata wanda ya hada da harbin manyan makamai a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka cimma tsawon mako guda. Dakarun sojan Sudan na janar Abdul Fattah al-Burhan da dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan da Galo sun amince su daina faɗan daga yammacin jiya Litinin da nufin sabanta yarjejeniyar bayan kwanaki bakwai An dai saba yarjejeniyar tsakaita wuta da aka cimma lokuta da yawa a daidai lokacin da ake ci gaba da tashin hankali a ƙasar. Yarjejeniyar ta baya-bayan nan na zuwa ne a yayin da ake zaman shawarwari a birnin Jidda na kasar Saudiya. Zaman da ya kunshi wakilai masu sa ido guda uku uku daga Saudiya da Amurka da kuma bangarorin sojan Sudan biyu da ke fada. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau talata cewa ya ziyarci sojojin ƙasar da ke sahon gaba a fagen daga. Ba tare da bayyana takamaimai wurin da suke ba, Zelensky ya sanya wasu hotuna da ya ɗauka tare da sojojin a shafin Telegram. Masu kare mu a fagen daga, a yau na zo ne don jinjina wa zaratanmu a ranar sojojin ruwa ta Ukraine a cewar Zelensky. A wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta ce a lokacin da ya dawo daga ziyarar ƙasashen waje. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ziyarci wuraren da sojojin Ukraine suke a Bohol da Marianka da ke yankin Donetsk. Shugaban na Ukraine ya kai ziyara lokuta da dama zuwa fagen daga tun bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a kasar a shekarar da ta wuce. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, Zelensky ya kai ziyara manyan biranen kasashen Turai don neman agajin soja. A yau talata hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai da asuba a kusa da wani kamfanin haƙar mai da gas ya kashe jami'an tsaro a aƙalla shida. 'Yan bindiga da yawa sun kai farmaki a kan wata cibiyar tsaro ta wajen gari wadda jami'anta ke gadon kamfanin man a gundumar Hango da ke lardin Haiba tunkwa a kusa da Afghanistan. Jami'ai sun ce rikicin da ya biyo baya ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro na musamman guda hudu da kuma wasu masu gadin wani kamfani mai zaman kansa su biyu. 'yan ta'addar sun kwashe makamai masu sarrafa kansu da albarusai na jami'an tsaron da aka kashe kafin su gudu daga yankin abinda wani jami'in tsaro da ya buƙaci a saka ya sunansa ya faɗa wa muryar amurka kenan nan take dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan farmakin a yankin inda mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ttp da aka haramta ke kai hare-hare akan jami'an tsaro da cibiyoyi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin Amurka ta ce wata babbar tawaga mai karfin gaske da ta kunshi manyan 'yan siyasa da soji za su wakilci kasar wajen bikin rantsar da sabon shugaban Najeriya mai jiran gado a mako mai zuwa. daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya aiko mana. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja aiko mana da safiyar yau. Sakatariyar gidaje da raya birane na Amurka, uwar gida Mansha El Forge, ita za ta jagoranci wannan tawaga mai karfin gaske na jami'an gwamnatin Amurka. A cikin tawagar na jami'an na Amurka guda tara, akwai ministoci, mataimakan ministoci, eh, daraktoci, jami'an diflomasiyya da ma babban hafsan hafsoshin sojojin amurka da ke afirka wato africom general michael lang long to kome bangaren zababben shugaban najeriya ke cewa dangane da wannan babbar tawaga haka abdul Abdulaziz Abdulaziz na ɗaya daga cikin masu magana da yawun sanata Bola Ahmed Tinubu. To Alhaji Hassan wannan tawaga babba da gwamnatin Amurka ta shirya ta mutum tara wadda za ta zo domin shaida bikin rantsuwar sabon shugaban kasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wani wata manuniya ce da take nuna irin alaka da ke tsakanin Najeriya da kasar ta Amurka wadda alaka ce doguwa wadda ta daɗe shekara da shekaru kuma manuniya ce da take nuna irin yadda ita ƙasar amurka take kallon yadda aka yi zaben shugaban kasa na shekara ta 2003 na watan fabrairu duk da kuwa surutu da hayaniya da 'yan adawa ko abokan hamayya suke yi na rashin yadda da sakamakon zaɓe. a cewar kwararre kan hulɗar diflomasiyar ƙasa da ƙasa farfesa kamilu sani fage da ke jami'ar bayero hakan na nuna irin darajar da amurka ke baiwa najeriya ne hakika a tsarin diplomasiya da siyasa ta ƙasa da ƙasa wakilci yana da mahimmanci domin irin tawagar da ƙasa ta aika ga zuwa wata ƙasa wannan yana nuna irin mahimmancin da ita su ƙasashen suka ba wa alaka tsakaninsu domin inda ba ta ba ta mahimmanci ba za ka ga ko dai ta ƙi zuwa ko kuma ma ta aiko wasu ƙananan wakilai. A cewar kuma General Yakubu Usman da ke zama tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya. Kasancewar tawagar akwai babban kwamandan mayakan Amurka da ke Afirka wato Africom hakan akwai abin da ke nufi ya nuna sha'awar da su amerika suke da ita a kan najeriya domin idan ka ga an turo tawaga haka banda 'yan siyasa ma har da sojoji saboda haka akwai abubuwan da su suke hanga idan ka tuna ba 'yan kwanakin da suka wuce an samu dan matsala da har aka kame waɗansu mutanen Amerika kuma a sanin ka ne cewa najeriya yanzu yadda muke din nan muna da wurare da yawa inda ake samun tashin hankali yau da gobe kuma su amerika ba a cikin interest nasu ba ne su ga cewa ana ta samun irin wannan rashin zaman lafiya da tsaro a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla gaida hassan Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Karuwa matsalolin lafiya da ke bukatar matakin gaggawa a fadin duniya kama daga COVID-19 zuwa cutar kwalara. sun yi wa hukumar lafiya ta duniya yawa musamman ta fannin matakan da take ɗauka a cewar wani babban mai ba da shawara a yau talata da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya Farfesa Walid Amar shugaban kwamitin da ke nazarin matakan gaggawa na hukumar WHO ya ce gibin da ake da shi wajen samar da kuɗaɗe da ma'aikata na ƙara faɗaɗa yayin da buƙatu ke ƙara yawa. ya zuwa watan maris na wannan shekarar hukumar who ta ɗauki matakai akan matsalolin lafiya da suka shafi al'umma na gaggawa guda 53 a matakin koli a cewar wani rahoton kwamitin matsalolin sun hada da cututtuka kamar covid-19 kwalara da barkewar cutar marburg a equatorial guinea da tanzania da kuma tashin hankalin jin kai kamar girgizar kasa a turkiyya da Syria da ambaliyar ruwa a pakistan rahoton ya kuma yi nuni da cewa sauyin yanayi na ƙara yawaitar al'amura kamar ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa waɗanda dukan suke da illa ga lafiyar bil'adama. babu wanda ya tsira daga wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da ma'aikatan jirgin 39 daga china da indonesia da philippines da ya kife a makon da ya gabata a yankin tekun india a cewar wani rahoton binciken farko da gwamnatin kasar ta fitar a yau talata jirgin na kasar china ya kife ne a ranar 16 ga watan mayun nan yana dauke da 'yan china guda goma sha bakwai da 'yan indonesia sha bakwai da kuma 'yan kasar philippines guda biyar. Bisa ga nazarin kifewar jirgin, ana ganin babu wanda ya tsira daga cikinsa. A cewar ma'aikatar sufuri ta Beijing a wani sako da ta wallafa a shafin sada zumuntar ma'aikatar. Jirgin ruwan ya kife ne a yankin tekun Australia mai nisan kilomita biyar daga yammacin Perth babban birnin jihar Western Australia. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake cema GEDD gawo da ke USAID ta Amurka ta tara malaman addinai da jami'an gwamnati da na gargajiya da manoma da makiyaya da ƙungiyoyin mata da na matasa da 'yan jarida na gidajen rediyo na karkara da rediyoyi masu zaman kansu da gidan rediyo masu zaman kansu domin faɗakar da su game da muhimmancin zaman lafiya a cikin ƙasa ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana. A jamhuriyar Nijar wata kungiya ce mai suna Jad Gawo da ke samun tallafi daga USAID ta kasar Amurka ta tara mahukumta na bariki da na gargajiya da manoma da makiyaya da kungiyoyin mata da na matasa da kungiyoyin fararen hula da 'yan jarida na rediyoka na karkara da rediyoka masu zaman kanunsu a garin birnin Kwanni domin ba su horo game da yadda za su waye wa al'ummomin su kai game da muhimmancin zaman lafiya a cikin wannan kasar da matsalolin tsaro suka dabibiye ta da ma fadace fadace tsakanin al'ummomi a akan hilaye ko saboda matsalar wuraren kiwo da ke hada manoma da makiyaya a ishatu umaru ita ce shugaban reshen kungiyar ta jihar tawa sunana asiyatu umaru gawo a turance group educative for en development durable kamar yadda na ce muku usaid e ita ta zuba ma gawo kuɗi don ta tahiyar da wanga aiki shi yau allah ya sa mun halarto kuma halar wajen wani horo na aktar communautaire bisa harkan daita sasanta rikici wanda in rikici ya abku ya ya kamata a yi kuma ya ya kamata a yi a dakile shi hal abada allah ya sa yau gamu mun zo za mu yi horo na kwana uku kuma horon gana kwana uku muna ganin duka mun gayyato mutanen departama biyu a cikin kwanni muna da komin kimbazaga a lela da tsarnawa malbaza muna da komin malbaza komin da dogarawa komin a lokacin da ya ɗauki magana malam abdu muhammadu magajin garin birnin kwanni a wurin bikin bude taron ya yi ja hankali ga mahalarta wannan taron shi horo ne aka ce na kwana uku duk wanda annan wurin ga jagora ne duka wanda annan jagora ne to kuma yau an san yanayi yanda yanayin da muke ciki yau yanayi ne sai dai a ta hamdala a mai da komi wajen Allah to kuma kowane nan cikin ku akwai rawar da yake iya takawa ga ya kawo tashi gudunmuwa ga zaman lahiya dan duk abin da za a yi ko mina na in babu zaman lahiya babu ci gaba kowane irin abu ne kenan sai da zaman lahiya su ma waɗansu da suka halarci taron sun bayyana nasu ra'ayoyi kamar haka sunana malam tahir shukau daga ne zo na wakilci eh, matasa na kwamiti ta bisa wanga horo an yi daidai iska horon dama ya kumshi eh, zaman lahiya wanda ake ce ma eh, la security interne ya kuwa san mu kasar niger suna haɗi tashi don saboda ƙara kawo zaman lahiya a cikin kasa kuma sai allah kawo ga un nije kenan ta zo tattar da wakilai na jama'a da dan a kara mutane horo bisa zaman lahiya na cikin gida abin da kacin security intern. Gaskiya mu ce alhamdulillah mun karu da abubuwa da dama musamman ma abubuwa ne wanda sun kasa harka tsaro na cikin gida irin gudunmuwar da muke iya badawa a matsayin mu na al'ummar Nijar a matsayin mu na wakilai a matsayin mu da yawan da ke son dai Nijar ta zamna lahiya. Hukumomin jamhuriyar Nijar kungiyoyi masu zama zaman kanunsu da ke samun tallafi daga kasashen waje sun sa saƙaini wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasar domin ƙasar kar ya zamanto sojojinta na yaƙoƙa a iyakokinta alhali a cikinta wani hayaƙi na tasowa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai rahotonmu na ƙarshe da za mu sake leƙawa najeriya a yayin da ya rage kwanaki shugaban najeriya muhammadu buhari ya mika mulki ga zababben shugaban kasa bola tinubu 'yan kasar na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su a game da gazawar shugaba buhari a batun cika alkawarin da ya ɗauka a yayin yakin neman zabensa na kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar daga abuja wakilin mahalima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoto na musamman Batun gazawar shugaba Muhammadu Buhari a yaƙi da almundahana a ƙasar na ci gaba da jan hankali ne a yayin da ake dakon kafa sabuwar gwamnati a ƙasar inda 'yan Najeriya daga sassa daban-daban ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan ababen da suka yi sanadiyar gazawar Buhari a wajen cika alkawarin da ya ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yayin gangamin yaƙin neman zabensa kafin ya samu nasara a shekarar biyar inda wasu ke cewa shi kaɗai ya san me ya kawo shi neman mulkin ƙasar amma ba wai ya zo kawo ci gaba ba. Sai dai daga bisani bayan 'yan watanni da shigowarsa gwamnati aka ga yanayin kamun ludayinsa ba yadda aka yi tsammani ba kamar yadda Mala Aminu Abbas Kumel ya ce. To, dangane da wannan tambaya ta ce akan mutuncin hanci da rashawa a gwamnati mai shudewa ba za mu ce ba abin da aka yi ba ko ba za mu ce abin da aka yi ba ya kawo wani result mai kyau. Kuka duba farkon zuwan gwamnatin nan ta to da wasu shirye-shirye wanda suke son yi tasiri kamar su maganar TSA Treasury Single Account kamar maganar Whistle Blowing wanda fito daga efcc zuwa icpc wanda tabbas turu wannan sai muka ga an ma fara kokarin kawar da cin hanci da rashawa wanda daga baya aka nemi wannan initiative din sama ko kasa aka rasa secondly daga baya su wanda suke almandahana da satar kuɗin mutane suka gane cewa ba wani abu ne kura ce da kunnen jaki kawai da ka kowa ya ci gaba da yin abin da ya ga dama ana magana an saci danyen mai wannan lokacin wanda ya kai akalla dala biliyan goma yanzu ana magana da ana biyan subsidy of the 7 trillion kuma subsidin nan su su biya a sama mu mu biya a gidan mai so muka duba zama ka cewa gaskiyar magana corruption ba a taba san da ya sami gindin zama ba a Najeriya irin wannan lokacin a cewar wasu masu bibiyar al'amura kamar yadda za ku ji daga bakin su matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ya kara taɓarɓarewa ne tun bayan watanni shida sama da kafa gwamnatin Buhari mai barin gado sunana Hajiya Amsan daga Abuja. A gaskiya wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da kamar wuya gurguwa da auren nesa badakkalan man fetur kawai da aka yi a ƙasar nan ya isa a ce abin kawai cin hanci da rashawa da ake faɗa da shi ya zama zero over zero saboda man da aka sata da irin kuɗaɗen da gwamnoni suke ta fitowa da shi ana sacewa. Sunana Suleiman Hashim kuma ni matashi ne mai son ƙasa kuma mai sa bakina a yawancin al'amuran ƙasa. Shi niyyar shi ta yin wannan abin akwai ta. To amma yawanci niyya ita ba ta sa a kai gagaci sai ka samu mashawarta waɗanda za a zauna a ba da shawara wato ta gari. Wato idan aka ɗauki cin hancin da rashawa a cikin shekaru takwas da suka gabata za mu iya cewa ba a samu ci gaban da aka yi tunani za a samu ba saboda dalilai da dama wanda ya haɗa da ita kanta hukuma EFCC da irin matsalolin da ta samu musamman na shugabanci. To kin ga tun ana an fara samun matsala na biyu akwai hukunce-hukunce na kotuna wanda aka yanke ita hukumar ta jagoranta aka kai wanda kuma a cikin wannan gwamnatin aka yafe mu waɗannan 'yan siyasan sannan irin badakalar da aka samu kala-kala a cikin gwamnati. Rahotanni sun yi nuni da cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa na soja shekaru da yawa da suka gabata shugaba Buhari ya jagoranci gangamin yaƙi da rashin da'a da rashawa wanda aka fi sani da War Against Indiscipline Y inda ya wajabta bin doka da oda a faɗin ƙasar. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki, noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen inganta harkokin noma a ƙasar inda take kashe biliyoyin naira wajen bincike da taimakawa manoma da bashi domin haɓaka samar da abinci da kuɗin shiga su kuwa masu noman kayan gwari a jihar sokoto tafka asara suke yi saboda rashin wurin adana amfanin gona abokin aikinmu muhammad nasir ya yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana sha'anin noma yana daga cikin abubuwan da ke sahun gaba da gwamnatin najeriya ke baiwa muhimmanci inda ta kashe dubban miliyan nerori domin bunƙasa harkar noma haka ma gwamnatoci a jihohi su ma suna kashe makudan kuɗaɗe wajen bunƙasa ayyukan noma to sai dai akwai wasu abubuwa da ke mayar da a agogo baya ga wannan haujin maimakon a samu ci gaba sai ana tafka hasara alal misali masu noma da kuma kasuwancin kayan gwari kamar albasa tafarnuwa tumatir tattasai lemu da dai makamantansu suna tabka hasara saboda wasu matsaloli da suka hada da rashin wuraren adana kayayyakin ko kuma rashin wuraren sarrafa su. Alal misali bincike ya nuna cewa jihar Sokoto ita ce kan gaba wajen noman albasa da tafarnuwa. kamar yadda wani manomi da Sale Ibrahim ke bayani a wani bincike da ya gudanar. Abubuwan da waɗanda suka yi bincike mai zurfi suka gano shine cewa a shekara a ƙasar nan gaba ɗaya ana noma kusan metric ton miliyan biyu gaba ɗaya ƙasar nan kuma idan mutum ya dubi metric ton miliyan biyu ɗin nan duk afirka ba ƙasar da ke noma albasa fiye da najeriya ga ƙiyasi in ba masar ba duk sauran ƙasashen muna gabansu to banda ma cewa yawan abin da ake nomawa namu tafi inganci tafi na masar ma inganci saboda haka ga kiyasin nan an nuna kashi arba'in na metric ton miliyan biyun nan a jihar sokoto ake noma ta saboda haka a ƙasar nan ba jiha da ke noma albasa kamar jihar sokoto ita ce na ɗaya gaba ɗaya a yanzu shugaban kungiyar masu noma da kuma ta'ammali da albasa a najeriya aliyu isa samama ya ce matakan da suke ɗauka domin kaucewa hasarar ba su hana a samu asarar Muna amfani da wasu dabarori ne namu na gargajiya muna ajiye albasa ta hanyar yin bukka mu ajiye wannan albasan nan wato da wannan ma'adanan na gargajiya muna samun kashi hamsin zuwa sittin na albasa yana lallacewa bayan mun gino shi daga gona saboda hakan nan ba ƙaramin ɗumbin asara ba ne in ma muka ce mu kiyasa hasaran ta haka kuɗi sai mu ce wajen kashe hamsin na kuɗin da ya kamata a ce mun samu kamar misali a ce mu ajiye hada-hada a albasa a biliyan 200 a jihar sokoto sai ka ga biliyan 100 muke rasawa duk shekara saboda rabin abin da muka noma lallacewa yake yi kuma bai kai lokacin da ya kamata a ce ya kai saboda babu ma'adanan um, ajiya albasan nan ko kuma uh, inda za a sarrafa albasa ya kamata gwamnati ta zo ta diba irin wa'annan kayayyakin abincin musamman albasa ko tafannuwa saboda in ka diba abu ne da ke lallacewa da wuri kuma wannan ana noman su ne ba don abinci kaɗai ba saboda kuɗi in ka ba a jihar sokoto allah ya albarkace mu da noman albasa kuma muna fita da shi ƙasashen waje muna saisuwa mu samo kuɗin shiga ma ƙasanmu mutane kuma suna sun ɗauke shi dai sana'a to irin wannan al'amari da mutane suka ɗauka sana'a bai kamata a bari yana lallacewa ba a abin nan alhaji aminu ɗaya ne daga cikin masu tu'amali da harkar tumatir da tattasai ya kuma ce ba shakka su ma suna asara saboda rashin wurin adana waɗannan kayayyakin ko kuma sarrafa su kamar yanzu irin halin da aka ciki an ce kayan gwari irin tattasan da tumatur su yi oba to gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta to ko da ba a sai suwa ba yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatur da tasai wallahi yanzu duk wanda ka san an raba da uwa ce jiya ya kawo irin yanzu yanayin da muke ciki yanzu a ce lokacin azar ta yi to da ka daga kwando wurin da yake ka cin ruwa ƙasa. shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ga ya langwaje kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu ban iska don a samu saukin hasara yan ko da Allah ya kawo haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya a ce ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a saida ya zama tude bai lalacewa ba kamar hunturu wani lokacin hunturu na tattasai da yawa mutanen mu suna lodowa irin da katsina a kawo irin mutuwa sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhowa nan lokacin da ya dace a sisi sai wasu ce to mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu ga da mina gaskiya an haka ta faru to sai a ce dai wal a'udhu billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota ka lalace masu sauraro a za zamu dasa a cikin wannan shirin namu Don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban wannan rahoto. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julia Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Alhaji Umar Koreba Gashuwa da Adam Adam Gashuwa masu cewa yunkurin da jama'a suka fara kan ɗaukar doka a hannunsu saboda yadda fashin waya ke ƙara ta'azzara a jihar kano da ke najeriya na nuna gwamnatin jihar kano ta gaza sai kuma saƙon su anti matar haruna bajoga da salamata haruna daba masu cewa muna addu'ar Allah ya sa sake kulla yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma a Sudan ya zama sanadin dakatar da wannan yaƙi na cikin gida don kawo ƙarshen rusa ƙasarsu da suke yi da hannunsu amin su amin. Sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. mai cewa kiran da hamshakin ɗan kasuwar nan mo ibrahim ya yi ga ƙasashen duniya da su kai ɗaukin gaggawa a ƙasar sudan da ke fama da rikici hakan abu ne mai kyau da fatan ƙasashen za su ansa wannan kira nashi duba da cewa sudan na neman agajin gaggawa na samun zaman lafiya To yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice mazauna babban birnin Sudan sun ce an gwabza fada a yau talata wanda ya hada da harbin manyan makamai a ranar da ya kamata ta zama ta farko a tsagaita wutar da aka cimma tsawon mako guda. Dakaran sojan Sudan na janar Abdul Fattah al-Burhan da dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan da galu sun amince su daina faɗan daga yammacin jiya Litinin da nufin sabanta yarjejeniyar bayan kwanaki bakwai. An dai saba yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma lokuta da yawa a daidai lokacin da ake ci gaba da tashin hankali a ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau talata cewa ya ziyarci sojojin ƙasar da ke sahon gaba a fagen daga ba tare da bayyana takamaimai wurin da suke ba. Zelensky ya sanya wasu hotuna da ya ɗauka tare da sojojin a shafin Telegram. Masu kare mu a fagen daga a yau na zo ne don jinjina wa zaratanmu a ranar sojojin ruwa ta Ukraine a cewar Zelensky. A yau talata hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗi cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai da asaba a kusa da wani kamfanin haƙar mai da gas ya kashe jami'an tsaro aƙalla shida. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani shirin inda za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari zango na farko yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto labarai da kuma julie gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.